والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية تأليف فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى yau za mu tashi mansubatul asma'i sunayen da suke da nasaba da larabci mu kuma da hausa muna cewa sunayen da suke da fataha waɗanda ake musu fataha والمنصوبات eh. أربعة ashara وهي sunayen da ake musu fataha da larabci guda goma sha hudu ne su ne almaƙulu bihi almakulu mutlaq zarfus zaman zarful makan almakulu li ajli almakulu ma almustasna an لا النافية للجنس المنادى alhalu. التمييز خبر كان وأقواتها اسم إن وأقواتها التابع للمنصوب هذا نسوني كده قوم شاهدون تمرين شفهي كم عدد منصوبات الأسماء أربعة عشر وما هي مهم. da sauransu da sauransu ai ba lalle sai an kawo layi layi ba in ka ji mutum yana kawo layi layi ya duba yawwa in ya kawo su a hargitse kuma to bai duba ba eh, al-maf'ulu bari mu fara da na farko al-maf'ulu والمقول به اسم يدل على من وقع عليه فعل الفاعل اسم يدل على من وقع عليه فعل الفاعل من يقع من mu kuma muna gani ya kamata a sa ma shine in ka sa ma wanda bai da hankali ma zai shiga amma ka sa man to hankali zai fi karkata ga abubuwa masu hankali alhali almab'ul bihi da masu hankali ne da marasa hankali da masu addini ne da marasa addini eh okay, da hausa na fada akwai mai sallah akwai wanda baya sallah ko eh, mai sallah musulmi wanda baya sallah kuma ismun suna ne ya dullu wanda yake nuni ala a bisa man waka alaihi fi'ilul fa'il wanda aikin mai aiki ya fada a kansa wala ya ta li ajlihi suratul fi'ili amma sura na aiki baya canzawa saboda shi wannan magana fa da ya kawo ta tana da muhimmanci amma sai dai ba kowa ne yake fadaka da wannan magasiyar maf'ulu bihi baya tasiri baya tasiri a cikin mai a cikin fili ba kwarai da gaske baya tasiri misali daraba almuallimu aliya malan ya daki aliyu aliyan ne wanda aiki ya fada a kansa kaga man waka alaihi alfi'lu kenan wa fahima ahmadu darsa ahmad ya fahimci darasi ahmad shine fa'il fahima shine fi'il ad-darsa shine al-maf'ul bihi shine ma waqa alayhi al-fi'lu kuma idan an duba za suna da fataha mansubai ne saboda haka ba yadda za a yi ka ce da rabal mu'allimu aliyu da rabal mu'allimu aliyu ba zai yi ba fahima ahmadu addarsu to da ahmadun da addarsu wa ya fahimci wani eh ko fahima ahmadu addarsi to ka gani bai yi ba sai ka ce addarsa to sai dai kuma ga wata matsala wa huwa kismani maqulun bihi ya kasu kashi biyu zahir akwai zahiri kamar yadda muka gabatar wa mudumir akwai boyayye ko mudumar wanda aka boye lamiri kenan fa zahiru ma taqaddama fil misalain min aliyin wa zahiri shine kamar yadda ya gabata ضرب المعلم علي وفهم احمد الدرس kun ga kowa ya ji ya san zahirin abu ne to in wakilan sunansu ne ma shi ma mafulun bihi ne sai dai ku sani addama'ir mabniyai ne saboda haka tun da mabniyai ne ko ba za su karbi kowane wasali ba sai dai ka yi mai sai dai ka kaddara ina fata an gane shi yasa ya fara kawo mana zahirin da yake daukan nasba yanzu kuma za a kawo mana damiran da ake kaddara wasalin nasba a kansu saboda maf'ulun bihi ne ko maf'ulai ne walmudmaru kismani shi ma lamirin fa kashi biyu ne muttasilun wa munfasilun akwai wanda yake manne akwai wanda yake rabe falmuttasilu isna ashara wanda yake rabe lamirin da yake rabe guda goma sha biyu ne shi wannan saboda yau da gobe za ka iya gane bambancinsa yana da sauki duk yawan sannan baya da rikitarwa barai da gaske misali da raba ni ya da ke ni ina ina wanda aka daka eh ina shi Shi ne mene ne, ni kun ga kenan ashe da hausa ma haka ne in aka ce waye ne ka ce ni ne ko ba ka bane to ai ni din shi ma daga cikin larabci ne haka ka dauko shi da raba ni ya da ke ni to ya kaga wannan bai da wahalan abin nan to da aka ce muttasili daga nan za a gane muttasili yanzu za ka iya raba da raba da ni a ka'idar rubutu sai dai dan koyo dan koyo ne yanka ce masa sai yanka maka sai ya sa da raba daban sai ya sa ni a can daban ai ni baya zuwa ki kadai ba kamar li bane li zai iya zuwa ki kadai amma ni baya zuwa ki kadai an gane wannan lil mutakallim ga mai magana ne ga da raba na ya dake mu Dara baka. ka ya dake ka raba ki ya dake ki raba kuma ya dake ku ku biyu maza ko mata raba kum ya dake ku ku maza raba kunna ya dake ku ku mata raba hu ya dake shi raba ha ya dake ta daraba huma ya dake su su biyu maza ko mata waɗanda ba sa nan raba hum ya dake su maza zalla waɗanda ba sa nan ya raba hunna ya da ke su su mata da yawa waɗanda ba sa nan abinda aka faɗa a gaba kenan lilmutakallim mai magana lilmutakallimina ga masu magana lilmukatab ga wanda ake magana da shi namiji tilo lilmukataba ga wanda ake magana da ita mace tilo ne ga mazaje guda biyu da ake magana da su a wil mukatabatai ne ko mataye guda biyu da ake magana da su lil mukatabina ga waɗanda ake magana da su maza zalla lil mukatabati ga matan da ake magana da su zalla lil ga'i ga wanda baya nan shi kadai namiji lil ga'iba ga wanda ba ta nan ita kadai mace lil ne ga mutum biyu waɗanda ba sa nan maza a wil ga'ibatai ne ko guda biyu waɗanda ba sa nan mata lilga'ibina ga waɗanda ba sa nan maza da yawa lilga'ibati ga waɗanda ba sa nan mata da yawa to me problem anan saboda haka anan ka ce zaka cire fi'ili zaka cire lamiri mafulun bihi ba zai yi ba ka su ba zai yi ba daraba ni ba zai yi ba sai dai daraba ni daraba na ba zai sai dai daraba na kun san akwai darab na daban akwai daraba na ka daraba na ba zai yi ba daraba hu daraba hu ba zai yi ba daraba hunna ba zai yi ba sai ka hada ta ga daɗin tajwidi kenan ka zo karatu ka yi abin nan eh, kamar misalin furrimat alaikun ummahatu sai ka zo kana karanta ma alaran ma furrimat alaikum kom ai babu karatu ko kalun ne ma ya ba haka ake yi ba ba a yanka ba ba gani ka raba wannan da wannan baya rabuwa shi ya sa ake kiran waɗannan lamirai mustasile kuma da suka zo a nan da kuke gani mafulun bihi ne dukkan mafulai ne to inda za a samu matsala rikita rikita shine wajen lirabi sun da yace maqulun bihi nasaba yake dauka ito ina nasaba da ni mukaddar alani nunun da yawun din nan ka hala su waje guda kawai da raba hu maimakon da raba to in ka ce ha ya koma mace sai ka ce daraba ya eh, ka ce hu ka gani in ka ce hu sai ka ce mabniyun aladdan mafi mahalli mahalli ne. nasbi maf'ulun bihi shi ma muqaddar mansubun muqaddar an gane wal munfasilu isna ashara su kuma lamiran da suke rarrabe guda goma sha biyu ne amma kun san kiyaye wannan fa yana da muhimmanci shine ba za ka yi kwaba a larabci ba sarka zo kana ba da abin nan kana magana da wannan sai ka ce ah darabakil muallimu ka dubi mai gida kamar wannan ka ce dara baki eh to ka san dama ai kamar yanzu ka ga kamar bayar bayin yana koyon hausa zai ce ke ke ke ko ba barbare ko ba ka bane ah ba ka suke tsakanin yarbawa da bare bare zuwa yi ne masu mai da namiji su ce masa ke eh, eh, eh, eh dukansu yawwa dukansu eh wai ba zai ce kai kai eh, zai ce ke ke ina jin ko ke din ya fi sauki ne yau eh. yau ba filatani ne ya ce ina miki ya ce kai ni ba mace bace da Allah walimun eh. wal munfasilu 12 lamirai waɗanda suke rabe su ne munfasil su kuma guda goma sha biyu ne su kuma ba halasu iyaya gare ni lilmutakallim ga mai magana iyana gare mu lilmutakallimina ga masu magana iyaka gare ka lilmuka ga wanda kake magana da shi kamar yi sumul jalala iyaka na'budu to iyaka dinnan maf'ulun bihi ne muqaddam na'budu shine fi'ili da fa'ili muakkar an gane iyaki gare ki lil mukafaba ga macen da yake magana da ita iya kuma gare ku ko biyu lil mukatabai ga mazaje guda biyu da ake magana da su awil mukhatabatain ko mata guda biyu da ake magana da su iyyakum gare ku lil mukhatabina ga maza zalla wadanda ake magana da su iyyakunna gare ku mata lil mukhatabati ga mata zalla wadanda ake magana da su iyyahu gare shi lil ga'iz ga wanda baya nan namiji tilo iyyaha gare ta lilga'iba ga wanda ba ta nan mace tilo iyahuma gare su su biyu lilga'ibai ne ga mazaje guda biyu tagwai a wilga'ibatai ne ko yi guda biyu tagwai iyahum gare su lilga'ibina ga mazaje da yawa waɗanda ba sa nan iyahunna gare su mata zalla lilga'ibati waɗanda ba sa nan tamrin shafahi ma huwal maqulu bihi wa kama ka samu ila kismaini zahir wa mudmar wa ma misalu zahir eh to thumma damir kama kila kama kila innal mudmar yanqasimu ila kismaini maza wa maza ma wa ma muttasil wa munfasil وما هي المتصل أو المتصلة الدمائر المتصلة اه ني هنا ركيو كدوبا دم مغاني ني نا كا كي كما كم كنا هو ها هما هم كنا والمنفصلة إيايا إيانا إياك iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyakuma iyahum iyakunna saboda in ka gane yadda zaka abin nan ka daga wannan sai wannan cikin sauki zaka kiyaye tamrin kitabi da u amama kulli min aljumal alatiya maqulan bihi mansuban ma shakli tam ka kawo mana makulin bihi wanda kai masa nasaba tare da cikakken wasali fataha muallimu albaba aw baban nabi qasada tilmizu madarasatan aw masjidan aw almasjida zaba aljazzaru shatan aw alkharufa aw albaqarata sana'an najjaru kursiyan aw sarira katalal hirru fa'ratan aw fi'ara aw fi'ara to ina fata an ji abin nan fatahal muallim malami ne da ya bude kasadar tilmiz dalibi ya tinkari ko ya nufi zabahal jazzar eh, mahauci shine aljazzar ya yanka sana'an najjar kafinta ya kera katalar kule ta kashe sai al-maqulul mutlaq al-maqul al-mutlaq wane ne al-maqulul mutlaq huwa al-masdar alladhi yaji'u ba'da al-fi'li li taqidi shine masdari wanda yake zuwa bayan fi'ili domin karfafa shi misal misalin darabtuhu darba wannan ba mu yi shi a can baya ba sai dai kawai ka kiyaye wa qazabtuhu qazfa saboda haka fi'ilin da ka yi amfani da shi so a larabci sai ka samu masdar ɗinsa za ga suna kama daraba daraban ƙazafa ƙasfan jalasa julusan Qa'ada, qu'udan akala akalan shariba ya ce eh shurban ko shirban na'am da sauransu to wannan shine zahiri wa huwa kismani lafziyun wa ma'anawi akwai lafazi wanda yake zahiri akwai kuma ma'anawi wanda ma'anansu ɗaya ne amma kuma za ku ga lafazin sun bambanta fallafaziyu ma wafaqa lafzuhu fi'la Mazari lafazi shine wanda lafazin ya dace da aikin mislu jalastu julusan wa qumtu qiyama sai dai kuma masdari yau da gobe shi yake sa ka gane ba don haka ba da yadda ya ce mana darabahu daraba daraban kazafa kasfan jalasa jalsan kama kumyan eh, ko kuma <laughs> eh, ko kuyaman kenan ke ko eh ko kuman misali to yadda aka ji larabawa suna yi shine haka ake faɗa, kafin a zuwa gane ya yake warwarewa wal ma'anawi ma wafaqa ma'anahu ma'ana fi'lihi shi sun yi muwafaka ne wajen ma'ana amma lafazin ba ɗaya bane duna lafazihi banda lafazin misalu jalastu qu'uda to kaga bambanci kenan na zauna amma irin zaman ƙura'ut wa kumtu kufa na tsaya ya tsaya ya tafi a tsayawa ya tsar kamar ɗan sanda tamrin shafahi ma huwa al-maf'ul al-mutlaq al alladhi yati wa kam aqsamu yanqasimu ila qismaini ma wa ma wa ma misalun lafzi akaltu akla wa ma misalul ma'anawi eh da umar kana al'asfari fi kullum min munasaba inda aka shashare din nan ka kawo maf'uli mutlaki wanda ya dace akhadtuhu akhza akaltuhu akhla sharibtuhu to eh wani ya ce shirban wani ya ce shirban to amma yanzu mu kawo manawi mana mu gani ko zai yi akhadtuhu eh akhadtuhu na na kama shi to sai ka kawo abu akhadtuhu eh idan ka rike abu me ka rike abu eh Eh, amma idan menene masaka eh, menene amsaka to in ka ce amsaka hu aka misali ina fata an gane wato ya kasance fi'ili da abin nan din yayi kama da juna eh sharabtuhu ko sharibtuhu sharibtuhu na sha amma sha irin na kwankwala to haka ne sai ka yi tunani sai ka samu wani wanda yake dan kama da shi saboda an ce kwankwala da kuma sha ai duk kusan ɗaya ne sai dai yanayinsu ne da bambanci to sai dai kuma kunga idan aka zo a can gaba akwai wani inda za mu samu masu abin nan ɗin marra ismul marra da hai'a da sauransu za ku ga duk sun ɗanyi kama Zarfus zaman zarfin zamani huwa al-maqulu fihi to kun ji yanzu mun yi al-maqulu bihi mun yi al-maqulu al-mutlaq to ga al-maqulu fihi abinda aka yi aiki cikin sa za mu samu al-maqulu ma'ahu a gaba al-maqulu fihi shine zarfus zaman ko da ke almaqulu fihi aka su kashi biyu akwai zarful zaman akwai zarful makan wannan na zamani ne wa huwa ismu zaman al-mansub suna ne na zamani wanda yake da nasba da kadiri fi wani lokaci akan kaddara fi ne wa zurufu zamaniya hiya amma fa ba wai wajen lairabi ba sai dai wajen ma'ana kawai wajen ma'ana ne ake kaddara ba eh. wa zurufu zamaniya hiya sanatun shekara shaharun wata usbu'un sati mako yaumin wuni sabahun safiya masa'un maraice sa'a awa daya dakika minti daya ko sekan daya minti daya ne ko sekan daya sawani shine minti daya amsila qara'atu sanatan ما ذا karata sanatan eh الرسالة النهوية الجزء الأول والثاني والثالث قرأته سنة شكرا قدا كي كان كرنته سافرت شهرا yayi tafiya wata guda amma ba wai wata guda yana tafiyan bane da yaje ne yayi wata guda baya gari ataltu usbu'a nayi hutu shine ataltu faltu eh, usbu'a na wofantar da aiki na yi hutu na mako guda sumtu yauma na yi azumin wuni da zahabtu safaha na tafi da safe sammako jaitu masa'a na zo da maraice wiftu sa'a na buya na awa daya waqaftu daqiqa na tsaya daqiqa ina fata an gane saboda haka ga yadda suke zuwa kenan kamar yin shafahi ma huwa zarfu zama ismun lizzamani eh, fi ma'ana fi na'am wa huwa mansubun tamrin kitabi da umma kana lasari fil jumal al atiya zurufan zamaniya zarf na zamani shariba al maridu dawaa jamil marar lafiya ya sha magani da safe ko da rana ko da yamma na dribble kurata yaushe ake kwallo a makaranta a wannan samari kenan marasa aikin yi masu bata lokaci su ne masu amma a makaranta fa yan an fito tara ne ya ba za ka falan ba sai ka ce duha yawa don saboda ai ba da safe ba makaranta ka je ka ga ana kwallo da safe to malaman malalata ne ba koyarwa suke yi ba yanzu kaman arithmetic mathematic da menene da safe ake koyar da su to abtalul madarisu ne eh? Eh, ko haka ne sai zarful makan zarful makan shi ma huwa al-maf'ul fihi aidan wa huwa ismul makan al-mansub bi taqdiri fi aidan suna ne na wuri wanda aka masa nasba an kaddara masa ma'anan fi wa zuruful makaniya hiya amama gaba kalfa baya kuddama ta gaba gaba wara'a ta baya baya fauka sama ta hata ƙasa inda kusa alhamsila misalai kaga da turanci wannan ana kiransu mai preposition preposition jalastu amamal muallimi na'am to ina na biyun sallaitu khalfal imami sallaitu khalfal imami shine na biyu mashaitu quddama dhaifi na yi tafiya gaban bako kuntu wara alfasli ina bayan aji sa'attu fawqa saqfi na hau saman daki saman rufi shine a saqf jalastu tahta shajara na zauna gindin bishiya bitto indal jadda na kwana wajen kakata a wajen kaka tamrin shafahin ma huwa zarful makan tamrin kitabi da umma kana al-sarif al-jumal al-atiya dhurufan makaniya wa qafa al-muallimu amama mudiri malami ya tsaya a gaban director sa'adal banna'u magina sun hau faukal jidari saman katanga durul ajilatu amalanke ko amalanku falajilatu amalanku suna suna suna juyawa suna bin mene a sayyara eh maimakon tajiri ne sai aka sa taduru kuma suna tafiya sai dai amalanke yadda mota take tafiya saiti za ka ga abin nan inda yawan sanda guda ɗaya ne aka sa za ka ga yana ta ɗan tsalle yayi nan yayi nan eh, amma na ga yanzu wani lokaci inda motocin zamani yanzu sukan yi saiti guda ɗaya wanda ba zai rinka zillatsillan nan ba irin na da an gane ko to bari mu ya almaƙulu lahu المقول له هو الاسم المع... الاسم المنصوب الذي يذكر بعد الفعل بيانا لسبب حصوله kuma maqulu lahu ana ambaton suna ne mai nasaba bayan an ambaci fi'ili domin a yi bayanin yadda aikin ya faru misali qumtu ikraman lil muallim na tashi domin in girmama malami domin shine maqulu lahu al maqulu lahu jito talaban lil ilmi na zo neman ilimi ne me ya kawo ka wannan majalisa neman ilimi shi ne zahabtu tatiban li khatirika na tafi ne domin in dadada maka ranka da larabci abinda suke fada kenan tatiban li khatirika shine rai to in kun duba za ku ga ikraman lil muallim talaban lil ilmi tatiban li khatirika sune mabulullahu. lahu saboda haka can baya mun yi maƙulun bihi sannan mun yi mai al mutlak sannan mun yi al fihi sannan ga al lahu kafin al-maf'ulu ma'ahu ma al lahu eh, mai sababan lahu tadiribin alal maƙuli lahu to ga tadiribi. ya ce asiratu ilal madarasa na yi sauri zuwa makaranta haufar darbi na tsoron bugu eh, da ana duka duk wanda ya makara ma yanzu ina ganin ba duka sai makarantun da suke da tsari ne suke da raba hulmu allimu ta'adi balla malamin ya dake shi saboda ne ya ladabtar da shi to haka ne sai na shida al-maqulu ma'ahu al-maqulu ma'ahu huwa al-ismu al-mansubu alladhi suna ne wanda yake da nasaba yuzkaru ba'da wawil ma'iyya ana ambaton sa bayan wawul ma'iyya bayanan liman fu'ila domin karin bayani ga wanda ya aikata ma'aful fi'ilu aiki tare da shi to sai dai wannan yana da dan daure kai yana da dan daure kai yin maimakon wawul ma'iyya din nan sai ka samu wawul ataf ka gani sai dai wawul ataf kamar yadda muka karanta to abinda almatufu alaihi ya kasance haka ma almatufu yake kasancewa eh, amma wawul ma'iyya eh, wannan kuma menene eh, almaqulu ma'ahu wawul ma'iyya ita kuma za ku ga dan bambanci za ku ga ya danyi wani bambara kwai haka bari mu gani misali jitu wa mahamudan na zo tare da mahamud ka gani alhali mu kaga za mu ce jitu wa mahamudu. na zo tare da mahamudu raja'atu darsa wal misbaha nayi an darasi da fitila wal misbaha ataitu wal qimatura na zo da me eh, abin rubutu wannan da ake rene ne wanda ya makarantar firamare yake ba su to amma abin da mu muke magana shi ne eh, nasaban da yake da shi ka gani maimakon ka ce a taitu wal qimaturu ji'tu wa mahamudun amma rajatu darsa ba misbah da mai shi aka yake تمرين shafahi ma هو المقول مع واو المئية shi jasu yana gwada an yi aiki ne tare da abu kaza sun zo tare da kaza sun zauna tare da kaza mun ci abinci tare ina fata an gane tadribun alal maquli ma'ahu nazala al-mataru wal barda maimakon wal bardu ruwa ya sauka da me eh da sanyi ko da kankara wal bardu kaga ba ce wal bardu ba saboda in wawul ataf ne wal bardu amma wawul ma'iyya wal barda sirtu wattiwar al-aymana ma yi tafiya da me da gefen hanya na dama attiwar shine gefen hanya zai idan aka yi hanyar mota aka yi abin nan aka sa kwalta in aka sa kwalta inda ake sa burji din nan shine atiwar eh, gefen hanya ko bayan an yi kwalbet in aka yi kwalbet aka rufe shi mutane suna bi ta wajen shi ma ana kiransa atiwar abu a samu dai wata hanya yar karama ba ainihin hanyar ba wanda mutane suke bi ko masu kekuna ko masu babura shine ana kiransa atiwar to kunga sirtu wa tiwarul aymana eh maimakon sirtu wa tiwarul aymanu sarati safinatu wa shati'a kwale kwale yayi tafiya da me da baki wato a baki baki ta tafiya shati'a bakin gati. maimakon a ce wa shati'u to sai dai kaga nan kace wa shati'u wato bakin gati shi ma tafiya yake nan? eh kamar lokacin da lokacin da mota ta fito farkon shiganmu motoci kun san idan yaro lokacin da mota ta zo idan yaro za a sake a mota a can ciki ake sake a rufe shi ba a bari sa waje eh kun san da yake irin wani menene ake kiransu pick up din nan ne yayi ko pick up eh wannan yawo eh masu dan bayan nan eh to idan aka zo aka shiga mota in aka shiga mota ana ta tafiya sai ga duk bishiyoyi suna ta wucewa to wani ba ya hankali ban an ya kaje ce wululu Allah ta wani ya yi ke eh, sai ga kuna haka duk abubuwa mutane da waye suna ta juyawa baya ka ce kai an yi wannan Allah ya to ni na rasa yanzu idan muka shiga mota ba ma gani <laughs> eh lalle <laughs> eh lalle <laughs> eh kada eh. to wannan kenan tarati safinatu wa shafi'a wawul ma'iyya kenan ya zama al-maf'ulu ma'ahu kuma zai kawo mana akwai wawul ma'iyya a wajen fi'ili nan gaba wanda za mu samu to a al-istisna shine darasin mu na gobe insha ta'ala anaka